alihi wa ashabihi ajma'in yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ahlan wa sahlan ila al-qur'an al-karim wa tafsiri wa bayanihi nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yukhallisana wa yana wa yataqabbala minna sal amal kullaha a ci gaba da tafsir mu na wannan shekara a muna cikin suratu ad-dukhan kamar yadda muka sani to amma kamar yadda aka saba akan fara da tambayoyi kuma jiya akwai tambaya da aka bayar hukuncin kafiri da ke sayar da ƙur'ani kuma hukuncin kai ka je ka sayi ƙur'anin a wurin shi kuma bawan allah da ya ce zai amsa na fahimci ya ma rubuto amsa din har ya hannantawa ɗaya daga cikin wa to zan so ya zo ya karanta amsar mu ji ina yake tambaya ta biyu kafin mu je ga karantawa an yi tambaya ne cewa an sha ji na faɗa cewa sanya ma waya waya ta hannu wannan wayar ka sanya mata ƙur'ani a matsayin ringington haramun ne saboda dalilai guda biyar to wasu na tambaya suna su karajin wani dalilai din to za mu ambaci dalilan maimaitawa amma kafin haka za mu ji amsan wannan tambayar daga bakin dan uwa da ya rubuto amsar bismillah Allah ya mana muwafaka ko ba shi sufika ya amsa kowa ya ji Allah ya datar da mu gaba daya daya wani ne ya rubuta shi ni ba rubuta ba sai dai wani ya rubuta da ma wani ya rubuta assalamu alaikum wa rahmatullah tambayar jiya da aka yi hukuncin hukuncin musulman da yake sai sai ƙura'ani a wurin wanda ba musulmi ba anan ya halatta mutum ya sai qur'ani wurin wanda ba musulmi ba dalili kuwa tunda shari'a ta yadda wanda ba musulmi ba ya taba qur'ani kuma shari'a ta yadda mu yi kasuwanci tsakaninmu da wanda ba musulmi ba mu'amala kenan ya halatta in yana sayarwa an ka gani kana so ka saya zama to kamar babin kasuwanci tsakanin kai da shi yana siyarwa ka kuma kana bukata ka siya inda ya halitta ka siya a wurin wanda yake musulmi shi ma halitta ka siya a wurin shi dalili dalili dalili ne na ce sai da ƙur'ani halal ne kuma abu ne mai kyau shi kuma yana siyarwa ni kuma ina bukata sai na je na siya kuma shari'a ta yadda ya taba shaidan ta ya taba shi yasa har ya samu dama yake siyarwa ni kuma na gani yana bukata a wurin shi na je na siya amma abin da ya fi kyau inda da ko shari'a ta musulunci ya kamata hukumomi su hana shi siyarwa saboda shi ba musulmi ba ne amma in dai yana siyarwa ni kuma na gani zan iya zuwa na siya ya zama to kasuwanci muka da ni da shi mun gode kwarai da amsa a dan uwa suleiman yaya amsar dai ta yi ba to wani ya rubuto zo ka karanto mana wa ya rubuto in ka sa amsa kaɗai ne shikenan to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah eh, a karancin fahimta na akan abin da malam ya faɗa shine ni dai zan siya alkur'ani ne a wurin wanda ba musulmi ba saboda na kubutar da ainihin kur'anin daga kazantar da yake ciki na biyu kuma zan ki siyan alkur'anin ne a wurinsa matukar siyan da zan yi zai taimaka masa wurin durkushe addinin musulunci shi kuma ya taimaka ma addininsa ma'ana da kudin da ya sai da alkur'anin zai iya taimaka ma addininsa wurin wani bukatu nasu da sauransu tunda shi ba zai taimaka ma addinin musulunci ba tunda ba zai taimaka ma addinin musulunci da kudin da ya sayar da alkur'anin ba sai dai addininsa

na marmushi kuna na musu tun da tun da shi na zai sani ya halatta bai da zai kuma da kuma alƙur'ani ya afirka ya halatta ma ya rike alƙur'ani da mutuna da zarta to waɗannan amsoshi naku gaskiya suna da matuƙar ban sha'awa kwarai da gaske in fara da amsar shi dan uwa suleiman da ke cewa musamman kuma gashi ka ba da amsa kan abin da ya faɗa kai kuma kana juyar da wannan cewa a'a ai a asali ma ba a mayar da bane qur'ani kafir ya taba qur'ani kuma ka kafa hujja innamal mushriku najasun shi kuma yake cewa zai sai qur'ani daga wurinsa ne da niyyar kubutar da qur'ani ko kalli magana daga mai hannun kafiri to da farko tukun ciniki ne ciniki kuma a shari'ar musulunci kamar da ya faɗa ya halatta tsakaninka da kowa amma akwai sharaɗi ai idan cinikin nan ya kunshi wani abu da ya taba ainihin ah, mutuncin addininmu da addini mutunci zai iya tabuwa to sai ka kiyaye karka ce ai an halatta min ciniki da kowa wannan kafir yana sayar da alade sai ka saya sai ka ce a ah, ai ban da wannan ai yana cinikin da kai kasan a shari'a ba daidai ba ne ƙur'ani mai girma Allah ya mutunta shi innahu laqur'anun karim abun karatu ne sai ce karim mai mutunci wanda ake masa karamci idan ku kafiri zai taba qur'ani to ba zai taba shi bane da irin mutuntawa da kai zaka mutunta shi zai iya ɗora koda kwalba giya a wani yadi akai kai littafinsa akai da haka ne ma ya tabbata a hadithi kara musulmi su yi tafiya da ƙur'ani zuwa ƙasashen kafirai a zamanin farko sai ka ce domin kada ya fada hannun kafiri yana iya yin abin da yake na izgilanci da shi ya kamata a san da wannan wannan taɓa gaya min lokacin da ake bada fatawa ya kamata a ɗauki ƙur'ani a dinga kaiwa hotel hotel da ake sa bible sai wani ce ya taɓa zuwa ainihin kalaba wata ran a hotel sai ya ga ainihin a inda ya sauka an katse mani da toilet paper an ɗora kan ƙur'ani. ya za ka ji wani a zuciyarka wa anta muslim saboda haka idan kafiri yana ganin cewa ah, yana da iko ƙasa ce kowa zai abin da yake so tunda ciniki ne ya je ya sayo to a shari'ar musulunci dole ne a hana shi in ba haka ba akwai imtihan likita billah imtihan habawa ba imtihan na jaraba a imtihan na wulakantarwa to sai a hana shi taɓa littafin Allah saboda ba shi da tsarki ko da najasa da kake nufi a cikin wancan aya ba najasa ba ce wato hissiya najasa ce ma'anawiyya don kafiri in ya taɓa yana rigar ka ai za ka yi sallar da rigar ai so najasin da ake nufi spiritual ake nufi ta fuskar ruhinsa in ba haka ba in ya taɓa rigar ka za ka yi sallah amma duk da haka baya halatta a ce kafiri a ƙasa ta musulunci na wannan kuma ku lura ƙasashe iri uku ne akwai ƙasar da gabaɗinsu musulmi ne tunan baya halatta su ba da dama a yi haka in ka ce saudiya in ka je qatar in ka ce bahrain in ka ce kuwait ƙasashen gulf region babu dalili don dukkaninsu musulmi ne na biyu akwai ƙasashen da duk kafirai ne musulmi ba ne in ka je ƙasashen scandinavia norway misali denmark ya za ka yi nan sai ce ah, akwai musulmi barin jin sai qur'ani ya ka iya kasar sun ya ka iya na uku kuma akwai kasashe zaka iske half half ne misali akwai musulmi da yawa sun fi yawa kamar Nigeria akwai kuma suke ba mu ba to anan inda ake da hukunci na musulunci ba a yadda a ba ainihin wanda yake kafiri ya dinga ta'amali da qur'ani wai yana saidawa ba in ko ya saya saboda yana da iko bayan da ka iya to kamar da dan uwa ya faɗa zan saya a wurinsa don na kwaci kwan daga hannunsa sannan aka fa masa doka kan ka sake to matsala ita ce in ka saya a ah, zai ji karfin gwiwa ya je ƙara sayowa tun da ya ga ainihin kaso tana garawa misali shi yasa kake bukatar gwamnati tsayayya da za ta hana fasadi irin wannan ta fata an fahimci amsar da kyau Allah ya samu dace to sai tambayar da wasu kuma kan yi tana da alaƙa menene hukuncin cewa na fanshi Kur'ani? ba na saya ba bahaushe kan yi wannan magana a yi zakar ka ce ka saya sai da ka ce kafansa to ayin ka ce kafansa ka zagi ƙur'ani fansan zagi ne domin ƙur'anin yana cikin wulakanci yana ɗauri za a fanci za ba da ransom shi ne ma'anan ai amma saya ƙware saya ne na sai ƙur'ani daga yusuf daga muhammad da abdul karim saya ne daga hannun wana musulmi tsawon lokaci za ka iske muna son mai gyara kuma sai mu faɗa cikin mai kuskure dangane da wannan amsar kenan Allah ka sa mun dace wajen ba da amsar tambayoyi na gaba kafin mu je ga amsa kuma wancan bayani abinda na faɗa haramun ne sanya karatun ƙur'ani a matsayin amo na kira dalili guda biyar in lokaci ya kai ban manta ba in Allah yadda sun sake ambato su don sake tunatar da mu za mu je ga tambayoyin da muke da su a rubuce Allah ya sa mu dace zakullahu Ah, na farko tambaya na farko da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, don allah malam muna so a karanto mana hadisin nan da wani mutum ya ce wa yaransa su kona gawon shi baya mutu kwarai mai magana ce cewa akwai wani hadithi wanda yake tabbatacce ne hadithin na imam al-albani ya hassana shi <clears throat> cewa wani mutum da ya dubi girmin zunubinsa sai ce da 'ya'yansa idza ana mitu fa harriquni harriquni wajma'u ramadi wa qassimuha nisfain nisfa dharruha fil barr wa nisfa al akhar fil bahr sai ce wala in iqtar alayya la yu'adhibanni azaban shadida yace da yayansa in na mutu ku kona ni to kata ku raba ta gida biyu rabi ku shekar a sarari rabi kuma ku je ku watsar a teku sai ya ce wallahi in har Allah ya samu iko a kaina zai min azaba mai tsanani ku kona ne kawai to da ya mutu kowa sai 'ya'yan suka zartar da wannan wasiya wadda take wasiya ce ja'ira to Allah shi ne mai kowa mai komai sai ce da wannan mutumin tashi ka zama wani ina so in ganka sai ga shi mutum gaban ubangijinsa la ilaha illallah wallahu ala kulli shay'in qadir sai Allah ya ce da shi ai abdi ma hamalaka ala ma fa'alt me yasa abin da kai nan sai ce ya rab makhafatuka ubangiji na tsorata game da kai ne tsoronka yasa nayi wannan wasiyar sai Allah ya faɗa a cikin hadithin tunda ku ka tsorace ni na ko gafarta maka abin da kake jin tsoron na shigar da ke cikin rahamata magana ta kare case closed la ilaha illallah sai imam al-albani ke cewa rahmatullahi alai ya ce kaga mutumin nan ya fa kafirce fa sai ka ce kamar ya sai ce a ah. don ya ce wala in qadirallahu alai in har Allah ya samu iko a kaina yana shakar ikon Allah kenan ai Allah ba za ka ce da shi in Allah ya samu iko ba wallahu ala kulli shay'in qadir da wannan lafazin ya zama kafiri din ya ce wala in qadar alai la yu'adhibanni azaban shadida in har Allah ya samu iko a kaina kenan kana shakka ne da wannan lafazin to amma ku duba saboda girman tuba da girman tsoron Allah Allah na jinjina ka sallama masa don kai baka isa ba kawai kun gane saboda wannan sai Allah ya overlooking din wancan kwaba da yayi ce ka tsorace ni na ku gafarta maka la ilaha illallah yan uwa ba mai rabo sai ta taqi mawaƙin musulunci na cewa walastu ara sa'adata jam'a malin walakin na taƙiyya huwa sa'idu ni ban ga tara dukiya a matsayin arziki ba tara dukiya babu taƙawa ba shi ba ne arziki Haƙiƙanin arziki taƙawa da jin tsoron Allah wannan hadithi muhimmi ne saƙon da ke ciki don ya ja hankalin kaga abin da ya na cremation a yana baci cremation ne jiya ya san za magana ɗin shari'a ba ta amince da mutum ya mutu ya ƙona shi ba shi tunaninsa wai ya gudu ne amma ya gudu bai tsira ba ai yana gani tun da riga ya kauna kanshi khalas magana ta kare ina ruwan Allah waye ba ita kanta wuta ikon ta yi kuna din wane ne ke mai da kashi da tsoka da bargo da jijiya da komai ya zama ainihin toka din ita kanta tokar waye ta tukun so ba za ka iya tsere ma Allah ba kawai sai ce kun fulanan fakana fulan zamowa ne sai gashi mutum malam a zaune me yasa kai kaza yace ma khafatuka yace ghafartu lak Allahumma ij'alna minal muttaqin na'am jazakumullahu khair tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam idan mutum yana bin sunna sai yayi kuskure yayi abin da bid'a ne shin za a kira shi dan bid'a yace ya gode to wato akwai wata ƙa'ida da malamai suka ajiye mana a sunna akwai abin da suke kira wato a tausif wa akwai sifatawa akwai ayyanawa barin ba ku misali da hausa idan mutum na rigima da abokin sai ce kaga ba na son shashanci shin wanda aka ce da shi ba na son shashanci ya zama shahasha kenan ya zama shasha shi mai ruwa uku me ya zama ma'ana wannan abin sunan shi shashanci to ba na son shi ba kamar ka ce da shi kai shashasha ba ne ban gane ko kun gane ba ko mutum ya ce subhanallah ba na son iskanci kalmar ta yi zurfi ta yi nauyi da yawa ba kamar ka ce ainihin kai ɗan iska ba ne a uzubillah to idan ka ce ba na son shashanci wannan suna kiransa tausif qualification na yi qualifying wannan aikin ba shashanci ne ga shi can kai kuma ga kanan ne kuma ga nan ba na saukar ka je wurin amma lokacin da ka ce kai shashasha ne to abin ya fi muni to wannan shi suke cewa lazimul bid'a laysa bil bid'a haka lazimul kufur laysa bil kufur cewa mutum yayi bid'a ya fada cikin bid'a ba dan bid'a bane mutum ya faɗi kalma wadda ƙarya ce bai sani ba ya nufin makaryaci ne shi ko bu ba ne to idan ahlus sunna ko ɗaliban ilimi muna riƙe wannan ka'idar to za mu tsira daga matsaloli da yawa kaga mutum ka ce dan bid'a ne kai kafiri ka dinga kafirta mutane kai ka yi su musuluncin naka ne imanin naka ne kai kaɗai har sai in mutum ya yi abin da dukkanin uzuri da za a bashi ne ya kubuta gabarin kafirci gaba ɗaya an gagara samu saboda idan mutum ya yi bid'a ba da sani ba ko dangar ba ka ce masa ɗan bid'a sai dai ka ce wannan aikin fa bid'a ne abin da ya kamata kenan aikin nan bid'a ne kafin ka ce masa dan bid'a sai ka danganta ga amsar da zaka ji daga wake ce eh na sani amma to ka zama dan bid'a Yace na sani ba zan fasa ba shine malamai suke cewa hatta tuqima alaihi alhujja ka tsira masa hujja ka kalli ka'idar bature allo kaga suna da wata kalma mai daɗi sukan ce wai mai laifi a ɗauke shi mara laifi ne har sai an tabbatar da menene laifinsa the suspect shall be deemed innocent until proven to the contrary ko ba haka ba wanda yake suspect shine almuttahamu muttahamu yu'tabaru bari'an hatta tathbuta wai idanatuhu wannan kaira da suka kafa tana da matukar muhimmanci wanda kake ai ma kake yi ka tabbatar da laifin tukun so ko da mutum yayi abu na kafirci a tabbatar masa da hukunci yanzu misali wanda ya fito ya bakar magana game da manzon Allah a'udhu billah wannan ya furta kuma masu hankali sun tabbatar ya faɗa da bakin to me rage kuma ai anan kuma suna cewa ikirari inda ikirari ba a bukatar shaida al-iqraru aula min ash-shuhud waye wannan sata sai ce ni ne a ce to ina shaida ban ya faɗa kuma sai dai in kuna da dalili cewa mahaukaci ne ko kuma ya ba da shaida karkashin abin da suke kira duress ya gamu da matsi da kuntata to kuma wannan wani kansa misali saboda haka idan mutum ya fada cikin bid'a farko tukun kai masa wa'azi ka ji hankalinsa ka fadakar da shi ka masa nasiha wani malami na yana gami ya ce idan ka zo katar da mutum an cika masa kwakwalwa da bid'a da rudu kai kuma ka zo da suna tare da kai yi masa a hankali ya ce kamar ɗaki ne wanda ke cin mutum arba'in ɗakin kafas ɗinsa baya cin mutum fiye da arba'in to ga mutane arba'in a ɗakin wasu kuma arba'in ga so a waje suna son su shiga ɗakin in kana da hikima sai ka ce da waɗanda suke ci ku fito tukun ko ba haka ba sannan wannan kuma su shigo in ka ce arba'in da ke ci ku zauna kuma ku shigo a ta kara kaina baka da hikima to kamar mutum ne mai rudo sai ka yi kokari kai abin da suke kira decongestion ka fitar da abin da ke zuciyarsa na rudo da hayaniya a hankali a hankali sannan a gane a takaici wannan shine manhajin ahlus sunna Allah ka samu dace ka ƙara mana ganewa zakullahu khair a wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ce malam ka yi magana akan noma ya ce idan wato kaɗan kara mashi bayani akan masu ajiya ko ɓoye kayan gona zuwa wani lokaci wannan kana maganin abin da ake kira wato ihtikar kenan ihtikar abinda ake ce masa ihtikar shine boye kaya abinda suke kira holding a cikin sahihu muslim manzon Allah yana ce sallallahu la ihtakiru illa khati ba mai boye kaya sai mutumin da zuciyarsa ta cika da zunubi khati da bambanci tsakanin khati da mukhti khati ya ce la yakulu illa al-khati'un wanda ke tunkarar laifi da niyya da gangar shine khati lamarinsa akwai muni to ya ce ba mai ɓoye kaya sai mai cike da zunubi to amma ɓoye kayan nan fa iri biyu ne ma'abota ilimi na cewa kayan da al'umma ke da matsananciyar bukata rayuwa ba ta mirginawa ba ta garawa sai da irin wannan kayan to ɓoye shi haramun ne ɓoye man gyaɗa haramun ne ɓoye shinkafa ɓoye sikari ɓoye gishiri da sauransu haramun ne amma da mutum ya ɓoye ainihin waya mai tsada yana jiran kasuwa wannan ba haramun ba ne saboda ke bukatun waya mai tsada da waya ta yar jigari-jigari ta dubu uku da taka ta dubu ɗari duk sunansu waya zan kira kai ma za ka kira illa iyaka ba bluetooth app yo bukatan maji haji sallah ungulu in ta biya bukata zabuwa ta tafi da zanenta ba a bukata na fata kun gane abin da nake nufi anan so ba a magana hodin a cikin abin da yake ba essential ba ne saboda haka musulmin da misali da ramadan sai ga sun sai siga sun ɓoye suna haramun yanzu misali ɓoye petrol essential ne haramun ne don wahalar da al'umma ne yanzu kalli halin da aka sa mutane a cikin misali a yanzu a 'yan kwanakin nan a ɓoye saboda tsabar bakar zuciya sai an yi kuɗi in ma an ɗauko mai ɗin a gaya musu kar ku ƙare so ku samu ri ku ɓoye motar a dokan jeji kwanaki wallahi zan tafi nijar ta kwangwalan ta mata mai zan je Zandar sai ga tankoki na najeriya na mai duk sun ƙone da wuta ana su ajaci kuɗi ƙazamai ba a samu kuɗin ba Allah kuma ya ɗora musu annoba hana wani hana kai so a fahimci abin da ake kira holding duk abin da ya zama dole rayuwa tana bukata don ta gara ka ɓoye to kai haramun Allah kuma ba zai sa albarka ciki ba akwai masu sayan kwai ramadan na zuwa a cikin wannan lokaci na azumi sai ka iski malam ƙwai. ya cilla sama siga ya sama gishiri ya yi sama muke cin kanmu da kanmu kamar gaiwa abokanan mu suna da abin da ake kira xmas bonanza rabasan kirsimati har karya kaya suke ya allah ga inda rahama take ina take amma to idanu ya riga ya rufe sai an yi kuɗi kuma ina kuɗi in an samu babu rahama babu jin kai allah ka zama gatanmu khalas tambayoyin sun kare allah ya samu dace dangane da wannan abubuwa guda biyar kila ƙarshen darasi a za a kawo ai bayani akai Allah ta'ala ya mana muwafaqa فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم ۖ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين قالوا كشم فاتوا فاتوا بآبائنا فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وانا إتتي آية ميلمبا 36 أتكين وانا سورة ميلمبا 44 kafirai suka ce fatu bi aba'ina kuna magana kiyama za ta zo to ku kawo mana iyamu da suka mutu mana ba suna kalubalantar muminai wato suna kiyasi kiyasi mara kyau suna ganin jinkirin da allah ya kiyama ba ta zo ba an daɗe da mutuwa rashin iyayensu su bayyana a bayan ƙasa a matsayin da aka tashe su to wannan dalili ne cewa kiyama ba ta zo ba da haka suka ce ku zo mana da iyayenmu in kun kasance wato ainihin masu gaskiya ne sai Allah ta'ala ya ce a aya ta gaba ahum khairun am qaumu tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin kalli magana ahum khairun am qaumu tubba'in والذين من قبلهم أهلكناهم mai dalili innahum kanu mujrimin sai Allah ya ce a ah, yu'ahum khairun kafirin da ke cewa a kawo musu iyayensu su suka fi alkhairi su suka fi matsayi su suka fi karfi su suka fi dukiya am qaumu tubba ko mutanen tubba da waɗanda suka zo gabanin mutanen tubba Allah ya ce mun fa gama da su ahlaknahum dalili innahum kanu mujrimin sun kasance masu aikata laifi ne to nan akwai tsokaci guda biyu farko tukun su waye tubba tubba wato kalmar tubba duka-duka sau biyu Allah faɗa a ƙur'ani duka-duka kalmar tubba wannan kalmar tubba ita ta'un bidhumma ba'un bishadda aynun bilkasra wuri biyu ne wuri na farko kenan wanda malai karanto mana ahum khairun am qawmu tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin aya ta talatin da bakwai wuri na biyu ka karanto mana a cikin sura ta 50 aya ta goma sha 14 وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد wannan shine wuri na biyu wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadhaba ar-rusula fa haqqa wa'id aya mai lamba 14 sura ta 50 kenan su ne wurare dududu guda biyu da Allah ya ambaci kalmar tubba tuwaye tubba zan ɗauka muku daga bayanin babban malami mutumin ƙasar tunisiya ɗin nan fitaccen malami ibn ashur ibn ashur yana da wani tafsirin ban mamaki sunansa at-tahrir wa tanwir littafi ne da ya rubuta shi ya baje karatu a ciki Allah ya rahamshe shi ya rasu fiye da shekaru wajen 300 da suka bar suka wuce a ciki yake cewa al-imam tahir ibn ashur ku samu littafin kullum mukan so ɗaliban ilimi su dinga cikin abin da kake kashewa ka dinga yin kasafin sayan littafi ba kullum kasafin sayan ipad da laptop da waya yana da kyau amma ya zamanto daga cikin kasafinka littafi babban abokinka kenan alkita ko jirgi kawo aka ce a kashe waya shi za ka ibuɗe shi ka karanta shi don baka da matsala babu navigational interference baka da matsala a wurin misali ta kitaba yana cewa littafi na abokina ne ya sa ni in yi dariya ana mamaki abinda na karanta san dariya ya sa ni in yi kuka abinda na karanta ne a cikin wannan tafsirin nashi sai malam ke cewa Ibn ashur Allah rahamshe shi sai ce kalmar tubba suna ne na jinsi wato sunan sarauta ne duk mutumin da ya yi mulki a yaman to ana kiransa tubba kamar ka ce duk mutumin da ya yi mulki a rome ana kiransa caesar ko kaisar duk wanda ya mulki a habasha ana kiransa na jashi duk wanda ya mulki a misra a wannan wancan lokacin ana kiransa mai fir'aun wanda ya mulki a cikin daular banu sasana a iran ta da farisa ana kiransa mai kisra ko mu gane ba ne kamar mu ne a gida a nigeria ka ce emir ka ce oba ka ce obong of calabar haka ne ko ka si misali to haka abin yake misali sunan sarauta ne to amma shi ibn ashur sai ke cewa ko da mutum ya yi mulki a yaman in bai yi mulki a yankuna uku ba ba a kiransa tubba sai ya mulki a himiyar ya yi a saba'i ya yi a hadramaut waɗannan su ne kamfanin na yaman a wannan lokacin saboda yaman tsohon masarauta ce ta daɗe an ce akwai annabin da da ya isa wani gari da ya mutu a wurin sai aka ce hadara mautahu sai aka samu garin suna hadara maut hadara an ya halarto mautahu mutuwarsa sai aka ce ya zama hadara maut to da farko wannan shi ne tubba sai Allah ce a ah, ahum khairun su da ke cewa a kawo musu iyayensu sun fi mutanen tubba ne malaman masu albarka allah ya kara musu rahama suke cewa akwai tubba wanda mulkinsa ya kai mulki to a zamaninsa aka saukar da wannan aya ana kiransa as'ad abulkar to a zamaninsa ne kuma ana kiransa tubba domin kaga kalmar tubba in ka kalli properties da ke akwai ta ba ayin daga tabi'a ne ya bi ya bi ya bi suka ce ma'ana biyu ne duk inda rana take to sai ya bi wurin sai ya ga inda take faduwa don ya je ya yaƙi wani tsabar masifa kawai amma an ce salihi ne mutumin kirki ne mumini ne allah ƙara masa rahama da albarka duk inda rana take kamar zulƙunai ne ayyana sun ma a tabi a sababa hata iya zaba laga magarbar shams a rafton to haka shi tubba ya ke inda rana ke faɗuwa sai ya jaye kwakwab ya kai saƙon musulunci ya kuma yi jihadi to mulkinsa ya yi mulki kafin manzan Allah ya bayyana da shekara dubu ɗaya har maka sai da ya ci a lokacin da an ji shi ya tun karo to su cike tubba a kenan dalili na biyu suka ce an kira shi da suna tubba ne saboda sarakuna sukan bi shi yadda ka san faran dango ake binsa kawai yana da karisma da zalla ce ko da kuke magana kun fi su ne daga nan kun gane hikimar magana kenan kuma ana kiransu tababi'a masu yawansu tubba guda ɗaya da yawa sai a ce tababi'a akan ce tababi'awa wato jam'in tubba kenan kamar ka ce fara'ina fir'aunawa da yawa kamar ka ce masariya misrawa da yawa aradina mutanen jordan da yawa sa'awida wa haka salo ne a arabiya araftun to sai allah ta'ala ce a ah, yusu ne mafiya alkhairi am ƙaumu tubba ko mutanen tubba'i ba su kaɗai ba na min qablihim da waɗanda suka zo gabanin su ahlaknahum mun share su to kalmar ahlaknahum an ɗauko daga menene ba zai gaya min daga mene daga menene daga madalla daga halaka ashe asalin rutuwa ɗin asalin kalmar daga baki nawa ne uku ha laka halaka fili maɗi ne maɗi ne me insa? ya liku ne ko ya laku ya haluku ya liku ko good daga wani ma'auni ne to yake ya e eh, ku ɗauki asalin babin nasara ne daraba ne fariha ne ko menene ha laka ya liku daraba ya dribu daga daraba ne ya dribu daga fa'ala ya fa'ilu haka ne ko a ƙorani akwai inda Allah ta'ala ya amfani kalmar ya haliku liyahlika man halaka an bayyana kaga ya fito wanda magana liyahli bil kasra man hala to sai malamai suka ce kalmar halaka a qur'ani takan zo a ma'ana guda hudu kuma wannan na da matukar muhimmanci a tafsiri do Allah ku samu littafin al-imamu damaghani sunan littafin al-wujuhu wan nadha'ir littafi ne wanda gaskiya ban sani ba a ofisoshi a nan gida Nigeria ina ake sa. kwanaki na nemi littafin a jidda har na gaji kusan bookshops a madina na nema na rasa sai a wata unguwa a wani library da muke saya maktabatun shankiti a haitoba muka taso daga makka neman littafin suka ce za mu shiga cikin intanet ku dawo muka sake gare daga makka muka je saboda muncin littafin wato zai ɗauko muka kalma ɗaya ya gaya maka kalman nan ta zo a ma'ana kamar guda goma sha takwas ko goma sha biyar ko takwas ko kaza mai magana kan aya ba kwanaki a nan to wannan ya zama abu ne muhimmi ga malamin tafsiri ya san kowace kalma alwujuhu wan nadha'ir na al-imam ad masu zuwa aikin haji ka ba su sako la'alla ayi dace in kuma Allah sa masu littafi sun shigo da shi kila mu samu ko a nan Kaduna ko je kantin je Kurmi market a Kano can wurin mu za zaka samu dan yanzu masha duniya ta zama tafin hannu ana shigo da tafai da yawa kuma abu ne muhimmi a ce masallaci irin wannan wuri mai albarka a buɗe bookshop na littattafai ɗalibai suna bukatar saya saboda matukar amfana su amfana da karatu alwujuhu wannan za'ila imamu dama gani na'am shi ma kaga ai akwai wanda ya riga shi akwai ainihin wato um, malamin nan ya riga shi rubuta littafin sunan shi ya kwanta min akwai alashbahu wannan za'ir akwai shi akwai alwujuhu wannan za'ir akwai kuma islahul wujuwan nadha'ir na wani addoktor wane ne inda ya gyara abin da ke cikin littafin amma littafin da yake umda shine wannan alwujuhu wan nadha'ir na al-imamu damaghani magana ta daga ciki na dauko muku yake cewa idan ka ce ainihin ahlaknahum kalmar ainihin halaka takan zo a ma'ana guda hudu takan zo a halaka mutuwa ake nufi na farko kenan takan zo a matsayin azaba takan zo a matsayin mutum ya ɓace takan zo a matsayin corruption ɓarna tunan allah ta'ala ce ahlaknahum mun halakar da su ai an baci halaka wanne cikin waɗannan ake nufi idan ba ka bi wannan ba to sai ka je ka yi cakuɗe ka ɗauki ayar da ba nan mahallinta ba ka kai inda yake bai kamata ba ko shaka za ka dauka azaba ake nufi ana dan yace hun, mu bi su ɗaya bayan ɗaya mana yake cewa misali inda kalmar halaka ta kan zo ana nufin mutuwa ne sai ba da misali da aya mai lamba 176 inda Allah ta'ala ke cewa in imru'un halaka laysa lahu ina nasbikun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukht إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك kaga nan Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya mai lamba 176 cikin ta hudu masu waya a taimaka da Allah ka shi barakallahu fikum in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falha nisu ma tarak wa huwa yarithuha karshen suratul nisa Allah ce in mutum halaka aya ce halaka ne me fasar halaka anan idan mutum halaka lai salahu waladun kuma ba shi da ɗa yana da ƴar uwa a bata rabi so halaka na nufin in yami a nan in ya mutu to wuri na farko kenan akwai kuma irin wannan inda halaka take nufin mutuwa ne can cikin aya mai lamba 100 aya 85 inda 'ya'yan annabi ke cewa hatta ta kona haradan au ta kona na'am قالوا تفتع تذكر يوسف حتى تكون عرضا أو تكون من الهالكين النبي يعقوب ne yana tunanin ɗansa annabi Yusuf har sai da kusan ya makance suka ce tafta'u تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين أي ميتين كلهم كنا مغانا يوسف إنن إيه بابا aka je ka fada kanka cikin dama ko ka mutu ma kaga haliki ne ce suka ce halikin ai mayitin kenan kalmar halaka kan zo tana nufin mutuwa ne to mu kuma tamu anan ba ita take nufi ba anan kalmar halaka takan zo a ƙur'ani, a mataki na biyu tana nufin azaba da fata an gane ko tana nufin azaba misali Allah ce me وتلك القرى أهلكناهم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئدا aya mai lamba 59 sura ta 18 takwas Alkafi. ya eh, ce ahlaknahum waɗancan kafaran lokacin da suka yi zalunci ahlaknahum mun halaka su ba ana nufin mun kawai sun mutu salin al'umma mun musu azaba ake ne can kaga ya ce halaka amma ma'anan daban nan kuma halaka amma yana nufin an azabtar da su na fata kuna ganewa yana da matukar muhimmanci irin wannan kamar da na sha faɗa don kowace kalma ka kai ta mahallinta na biyu allah tabaraka wa ta'ala yana cewa misali a wa ma kana rabbuka li yuhlika alqura وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون سورة Wa ma من لما وما كان ربك ليهلك بظلم ba daidai ba ubangijin ubangijinka ya halakar da al'umma alhali yan ciki wa'azi bai zo gare su ba kaga azabtarwa ake nufi kenan raftun kuma sannan kuma ayar da muke kanta ma yanzu abin take nufi kenan dama hikimar wannan to ayar da muka karanta aka ji da ya ce yace ahlakna ay azabnahum kenan mun musu azaba to sai mataki na uku inda kalmar halaka kan zo amma ba ana nufin mutuwa ba ne ba ana nufin azabtarwa ba ne ana nufin bacewa ne mutum ya bata ya daburci misali inda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul haqqa sura mai lamba 69 kuma aya 29 halaka ne halaka anni sultaniya Ka ganin Allah ta'ala na cewa kafiri dan wuta idan ya ga bala'i gaban shi abinda zai faɗa ya ɗauka yana da dalili gaban Allah Su ce la hujjatawa ta ɓace shine halaka anni sultaniya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya dukiyata ta ɓace proof da nake da shi a duniya zan gaya ma Allah ta ɓace min amma sai Allah ta'ala ce halaka dan ka san beauty na Qur'ani lafazi ya zo maka amma kowanne ga inda ya kamata ka kai shi na fata kun gane ko sai kuma halaka a mataki na hudu nan ba ana nufin mutuwa bane ba ana nufin azaba bane ba ana nufin bacewa bane ana nufin barna da kwaribi da fasadi da ainihin kawo tashin hankali a bayan ƙasa misali inda Allah ta'ala ya faɗa a cikin aya mai lamba maitan da biyar sura ta biyu وإذا تولى سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الله أكبر yana maganan متمي تورين كي in aka ce da shi Allah sai ki sai ce ka gan shi wa idza tawalla idan ya bada baya sa'afi lard sai dinga tafiya a bayan ƙasa dan ya dinga yin banna lifsid wa yuhlikal hartha kaga ya kawo halaka anan ai dan ya dinga ainin bannata amfanin gona ya dinga bannata ainihin hatta tsatso shi waɗanda suke cewa kar a yi aure sai yara yarinya ta kai shekara ainihin goma sha takwas ka iske wasu masu kiran kan soye matan shugabanni ta kuma da hankalinku musamman musulmai kuma da hankali kar ku yadda ji wannan kalma mara kyau daga bakinku don kun samu mulki ku tsoraci allah Ta baraka wa ta'ala mulkin nan allah ya bayar don a adalci ne daga zaluncin muka gudu to ahir ahir kana taba Allah masu cewa oh, kada ya aure zan kasha takwas su ne suke cewa avoid early marriage amma ba sa cewa avoid early fornication wani sun ci aure da wuri amma kuma suna taimakawa ana turo condom condom kondon zina condon zina suna taimaka ma criminality da banna da sauransu misali to shine misalin wa yi al harfa wan nasl sai su halaka amfanin gwanda kuma nasl misa kuke magana ai wani yayi aure yana yana tana shekara kaza ga wanda ya auri mata 88 abi da mun ji shiru kuke magana ba so kuma da hankali wannan ya kamata a ringa ji daga wanda musan addini ba ba musulmi ba ku shiga ku kowa ya kiyaye dokan ubangiji wannan ita ce ma'anar wannan aya a takaice inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ahlaknahum mun halaka su wa kanu mujrimin innahum kanu mujrimin sun kasance su masu laifi ne in ka ce almujrimu shine wanda ke ijrami ya juya ma Allah baya kuma ya ce afa naj'alul muslimina na mujrimina ma lakum kaifa tahkumun wannan ita ce aya ta farko sai mu je ga aya ta gaba وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله تبارك وتعالى يتي أولنا آية وتو wa ma khalaqna as-samawati wal wa ma la'ibin halicci sammai da kuma ƙasa da abin da ke tsakaninsu don wasa ba Allah bai halitta don wasa ba sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu akwai dalili akwai manufa da ta sa Allah ya so mu ƙara jin ayar da kyau wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin akwai irin ta wannan aya من لدنا إن كنا فاعلين wannan da wadda muka ji ta cikin al'ambiya duk saƙon ɗaya ne hadithu bil haqqi ala al batil fa yadmaghuhu kenan Allah bai yi sama da ƙasa don wasa in ka kalli sama da kyau wallahi ya kamata halittarsu su kara maka imani ne tun da ka taso ba ka taba ganin samaniya an tokare ta ba kai kuwa ginin ka dole sai ka sa ainihin abin da ya supporting tokare kare ba ta taba kecewa ba wannan akwai aya ƙasa daga nan birnin kaduna sai ka je ko'ina a duniya ga ƙasa nan fijajen duk inda kake so wannan akwai aya abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah kaɗai ya sani to ba don wasa Allah ya ba shi ne ma'anar ayar sai ce ma huma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun malam ya karanta wurin ba mu halicce su ba ku kalli magana ma huma? wannan ma wace iri ce khabariya ce ko kuwa istifhamiya ce Maɗinan khabariya ce ko istifhamiya ce khabariya ce jamil tana ba da labari ne ma'ana ba mu halicce su ba su biyun nan fa illa bil sai akan gaskiya mece ce gaskiyar bauta ma Allah sama tana bautar Allah tana bautar Allah kasafa tana bautar Allah duk abin da ka sani wa in min shay'in komai ma Allah tasbihi shine illa bil haqq amma walakin na aktharahun layalamun mafiya yawan mutane ba su san haka ba na'am inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an wa la hum yunsarun إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين الله أكبر إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله اللهم ارحمنا Allahumma arhamna Allah ta'ala na cewa inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ranar rarrabewa wannan ɗaya ne daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama yace haza yawmul fasli jama'anakum walawwalin fa in kana lakum kaidun fakitu. yawmul fasl ranar keke da keke ranar rabewa ranar da baka isa ka ɓuya ba la ilaha illallah to sai Allah ya ce lalle ranar rabewa miqatuhum ita ce miƙatinsu babban miƙati kenan ƙila in aka ambaci miƙati sai ka tuna lokacin aikin hajji ka ce Allahu akbar miqatin na Juhfa za mu je Yalamlam za mu je Madina Zulhulaifa miƙati guda nawa guda nawa ya jama'a miƙati guda nawa guda ya salam ba kusan miƙati ba muna aikin hajji muna umra kullum kusan mawaƙit ba ya jama'a mu mutanen west africa ne haka ne ina ne miƙatinmu juhfa jufa na yanzu ko babu yana cikin ruwa ko sai aka mai da miƙatin ina <clears throat> Jida ba miƙaci ba ce ya salam ya jama'a miƙatuna inda kuma fi inda bayan zulun laifa abin ya zama zaɓi sonka la haula wala quwwata illa billah miƙatin mu na rabigh rabigh saboda asalin jufa yana cikin rasab majd saboda haka sai miƙatin ya koma ne shine ka ji masana cewa ai miƙatin na ga wace da kai ga ba ga ake cewa ba rabig ake cewa ba ga ba idan ka tashi daga jidda za ka je madina ga ga kibiya ok jufa na biyu sai me yalamlam na uku fa qarnul manazil jamil na hudu fa zulhulaifa jamil na shida fa na biyar fa zato irqin su kenan a ce ba mu rike su ba to shi kenan ba muna magana aikin ba ne a allah ya to yin wannan miƙatin duniya kenan to allah ya ce tashin ƙiyama shine babban miƙati inna lillahi na faɗa saboda magana abu ne da kyau kasan dai miƙati inda kowa zai je tattaro auren ne ya cire rigarsa ko ba haka ba ya yi wanka ya sa kwarjalle ya fara labbaik Allahumma labbaik to Allah ya ce inna yawmal fasl miqatuhum ajma'in ran tashin kiyama shine miqatin kowa da kowa wace rana ce sai ce yawma la yughni maulan am maulan shay'an walahum yunsarun ita ce ranar da maulan wani shugaba ba zai magancewa bawansa ko yaron gidansa komai ba walahum yunsarun wallahi ba za a iya taimaka musu ba a wani ranar ma'ana lahira babu alfarma babu ba alfarma ba complementary card ba ainihin brown envelope ba maganar ina da wani advocate lawyer babu kowa zai tsaya gaban allah ne allahu akar babu tufa babban rana mai ban tsoro an kawo rana daidai kawunan mutane a cikin hadithi kawuna na ta farfasa allah ka rufa asirinmu ya allah allah karka samu ji kunya wani rana ya rabar alamin ina tuna wata waka ta wani malami ina so ku haddace wakar yakan cewa wa munna alaina mayan yankashiful ghita ya na wa mahwil jara'imi wa munna alaina Allah kai mana baiwa Allah yau mai kashe ghita ranar da asiri zai tono Allah ka rufa mana asiri ran ka suturta mu yanda a duniya mun yi laifi ka rufe mu Allah ka rufa mu a wannan lokacin dan babban baƙin ciki shine wannan ranar tozarta na wannan ranar sauraka waɗanda ke ayyuka ko su samu dama na mulki a kashewa ne a ɗibi dukiya ana gani an tsira a ɗibi lauya a to a kuran taunan asiri wallahi al'azim a kiyaye wa munna alaina yau mai kashe fulgita bisatri khatayana wa mahawil jara'imi to sai allah ta'ala ke cewa ranar da wani shugaba ba zai ma wani yaron sa maganin komai ba ba kuma ya taimaka musu ba saura minti nawa illa man rahim Allah Allah ya ce in kaga mutum ya tsira a wannan rana na'am wallahi sai wanda Allah ta'ala ya rahamshe shi kawai Allah ka sanya mu cikin su in kana son ka samu rahama kai ma ka yi rahama arrahimuna aha masu jin kai ana jin kansu ka cika saniya ka cika ainihin mota da shanu wuyansu na cikin bodi daga nan har ibadan har lagos su mutu baka tausaya musu ba to wallahi baka samun rama sai kai rama kaka dauka dan dabba ce ko ka iske ma sai da kaji sai a jera kaji guda goma a bisu da wuka shar a jere wannan bata kara mutuwa ba ana wurgi da ita rai ce Allah ne ita da ya ga dama sai ka zama kai ne kazan ita ke yanka ka kuma bayan da ka iya kana abusing dama da Allah ta'ala ya baka ka duba an ce hatta dabba mai cutarwa karka kona ta da wuta li'annahu la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar saka ce ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta shi yasa abin da yake cewa akwai wani maganin sauro wanda yake wuta ne na kai sauron Allahu alam wasu na ganin babu laifi ai sauro mugu ne range range mai raman keta ci mutane a kashe shi da wuta la yakhil karim ita ma halitta ce illa man rahimallah sai wanda Allah ta'ala ya rahamshe shi innahu huwal azizur rahim Allah shine buwaye shine al-aziz gagara misali ar-rahim mai jinkai Allah ka rahamshe mu ka ji kanmu anan zamu tsaya ƴan uwa musulmi zamu tashi aya ta gaba wadda take magana kan wata bishiya mai ban tsoro bishiyar zakkum in Allah kai mu gobe Allah tsare mu da ita abinda muka faɗi Allah ba mu ladan sa kuskure Allah gafarta mana dangane da abu guda biyar ina jin lokaci ya riga ba zai iya shiga ba ko to sai mu bari gobe a sake bin bashi a yi bayani Allah ya samu dace mana muwafaqa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh